يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar biyar ga watan safar shekara ta dubu da hudu da da talatin tara hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar ashirin da biyar? ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin من كلام سيد المرسلين لإمام النووي ألا يجقص درهما زام تاشي أكان حديثنا أريد ثلاثين لبيو مغويا دون ديكي بيد الشيين أريد ثلاثين لأكو وندكي ƙarƙashin babu bayani kasratu turqil khair babin da ke bayani akan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci a ƙarƙashin wannan babi shi wannan hadisi da zamu yau da shi da wanda yake biye da shi su ne hadisi na sha shida da na sha bakwai an abi musa al-ash'ari radiyallahu an an karɓo daga abi musa al-ash'ari allah ya yarda da shi ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man sallal ne wanda ya sallaci salloli biyu da ake a lokacin sanyin rana sanyin farkon yini da sanyin ƙarshen yini sallar asuba da sallar la'asar wanda ya sallaci waɗannan salloli guda biyu dakhala jannata zai shiga aljanna muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi malam imam ce albarda ne abinda yake nufi da masu sanyi biyu as-subhu wal asr sallar asuba da sallar asuba ana yin ta farkon yin daga inda alfajir ya keto yini ya fara a lokacin gari na da sanyi in lokacin sanyi ne sanyin lokacin ya sha bamban da na kowane lokaci in lokacin zafi ne duk zafin da ake wani lokacin za ka ji shi da sanyi haka asuba bayan kai asuba haka la'asar yayin da aka ce lokacin zafi rana ta karkata ta tafi ga wato ainihin rinjaya bangaren faduwa to gari yakan yi sanyi duk zafin da ake haka kuma idan lokacin sanyi ne sanyin la'asar daban yake da sanyin lokacin da rana take tsaka da takewa kaifin rana yana dakushe tsananin sanyin so da aka sake kiransu albardani lokuta masu sanyi biyu su sallolin ma da ake a lokacin sake ake kiransu da haka hadisi na gaba <clears throat> yace anhu an dai karɓo daga sahabin annabi abu musa al-ash'ari Allah ya yarda da shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace idza marida al-abdu idan bawa ya rashin lafiya aw safara ko kuma ya yi tafiya كتب له ما كان يعمل muqiman sahiha za a rubuta masa lada da sakamako na abin da ya kasance yana aikatawa sanda yake zaune a gari ba matafi ba da kuma sanda yake lafiya ba mara lafiya ba ba za a fasa bashi ladan abin da ya saba yi ba don rashin lafiya ta hana shi ko tafiya ta saba yi ba Bukhari, Imam إمام البخاري رواه wannan hadisi. sahabin hadisi na farko da na biyu duka sahabi guda ne ana kiransa da abdullahi dan qais dan salim abdullahi dan qais dan salim mahaifinsa qais kakansa salim shi kuma sunansa abdullah ya shahara da alkunyarsa abu musa ɗan ƙabilar ƙahatan ne daga cikin ash'ariyin shi sa ake ce masa abu musal ash'ari daga cikin matsayi da allah ya masa daraja ya yi hijira zuwa habasha don gudu da addininsa da neman yardar ubangijinsa kuma na ɗaya daga cikin jama'a da suka yi wa ayari suka zo cikin jama'a gurin manzon allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin yaman shi ma dan yaman ne kamar yadda abu huraira yake dan yaman duka yan shiya guda ne abu musa ash'ari abdullahi dan qais ina ɗaya daga cikin makaranta na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma allah ya masa daɗin murya wajen karatun alkur'ani wannan yasa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saurari karatunsa sauraro saboda yabawa da jin daɗin yadda yake fitar da harukan alkur'ani yake karanta shi bisa ƙa'ida daidai da yadda manzo yake koyarwa gangaren ne cikin gangarorin da aka yi gwani ne cikin gwanayen da aka yi waɗanda suka samu shaida ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan gwaninta su wajen sanin alkur'ani sannan yana ɗaya daga cikin marawaitan hadisi na manzo wanda ya rawaici hadisi har hadisi 360 cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam ina daga cikin manya-manyan sahabbai jagorori shugabanni a tsakankanin sahabbai kuma alkali da ke shiga tsakanin al'ummar manzo yi hukunci kuma hukuncin ya zama karɓaɓɓe daga cikin matsayi da allah ya sake masa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kansa ya gamsu ya shugabantar da shi ya ɗauke shi a matsayin ma'aikaci ƙarƙashin gwamnatinsa da shugabancinsa inda ya ɗora shi akan kula cikin garin yaman ma'ana tura shi kamar wani gwamnansa da ke kula da abin da ya shafi yaman haka halifofin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzo sun ci gaba da shugabantar da abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais inda ya zama wato ya ba da kulawa akan garin basra a matsayinsa na jagora gwamna mai kula da can wannan shiya allah ya buɗe garuruwa da dama a hannunsa a ta dalilin shugabancinsa inda aka samu isar da saƙon addinin musulunci inda bai isa ba a ƙarƙashin kulawarsa kamar da aka yi musulunci garin wato ainihin ahwaz da kuma akbahan cikin guraren da wato ainihin isar da saƙon addini allah ya karɓi rayuwarsa allah ya ji kansu da rahama in ƙara yadda a gare shi a garin kofa a shekara ta arba'in da da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasu a lokacin halifancin usman bin affan a wannan lokaci yana sarki ko kace gwamna a ƙarƙashin wato ainihin jagorancin halifancin usman bin affan a cikin garin kofa. allah ya ji ƙansu da rahama shine yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man sallal bardaini wanda ya sallaci salloli biyu da ake yin su lokacin sanyin gari ko kace sanyin yini dakhalal jannata zai shiga aljanna bukhari da muslim suka rawaito shi sai mana imamun nan ya hutar da mu neman mai ake nufi da bardai sai ce albardani as wal asr abinda ake nufi da masu sanyi biyu sallar asuba da sallar la'asar to asalin kalmar bardan ko bardai da ke cikin wannan hadisi abinda malamai suke bayani masana harshen larabci da shari'a suke abin da ake nufi da bardan gefe da gefe na yini gefe da gefe na rana yau da muka tsinci kanmu a laraba yanzu mun shigo cikin dare to daga sanda aka ce asuba ta yi to gefe na rana na yinin wannan ya fara daga inda aka ce lokacin la'asar ta yi inuwar komai ta tsawonsa to gefe na ƙarshe na yinin ya taho yinin ya taho ƙarewa su haka lokacin asuba ina da sanyi sakamakon ba rana da ta fito lokacin la'asar ina yin sanyi sakamakon rana ta karkata ga tafiya faduwa kaifinta ya ragu daga sanda take aka da ganiyar wato ta raba tsakiyar sama ta sai zamanto sallar asuba da ake yinta a lokacin farkon yini da sallar la'asar da ake yinta daidai ne ya taho karewa su suka zama ana yin su a lokuta masu sanyi to wannan sanyin da gari ike yi da sassaucin zafi shi ake kira albardani lokuta biyu na gefe da gefen yini waɗanda suke da sassaucin zafi da kuma sanyi akan sauran lokutan yini to abinda ake nufi wanda ya sallaci asuba da ake yinta a farkon yini lokacin da gari yake da sanyi in kuma sallaci la'asar sallar da ake yinta a lokacin yini ya taho karewa wanda shi ma lokaci ne da gari yake yin sanyi an kwatanta da zafin da i kafin wannan lokaci to an kirayi waɗannan salloli da wannan sunan saboda kasancewarsu ana yi a wannan lokaci amma asalin bardana ɗin gefe da gefe na yi lokacin sanyi yini amma sai aka ɗauki sunan sai aka ɗora wa sallar asuba da sallar la'asar saboda ana yin su a wannan lokacin. to shi ne manzo ce man sallal bardaini dakhala aljanna cewar da aka wanda ya sallaci waɗannan salloli biyu da ake yin su a lokacin da gari isan yi abinda ake nufi wanda ya zo da su daidai da yadda aka yi umarni wanda ya samar da su daidai da koyarwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai zama ya yi su yadda ya ga dama ba san ransa a ya aiwatar da su kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ai sallah da ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah ku kamar da ga ina sallah to ko da mu riski ganin sa a lokacin da yake ba bayanan yadda i ya zo mana an kuma kiyaye yadda i din to wanda ya sallo nan a irin wannan yanayi da musulunci bukaci a yi an yi su a lokacin su. an yi su da rukunansu an yi su da sunnoninsu an cika sharaɗansu an yi su a yadda aka bukata to wanda ya yi waɗannan salloli kamar yadda musulunci bukata isa kwarwar manzo sallallahu alaihi wasallama sakamakonsa sai manzo ce dakan aljanna zai shiga aljanna <clears throat> abin nufi da dakan aljanna Allah zai masa sakayya ya masa tukuici ya bashi lada akan abin da ina sallar asuba da tsaiwa da yin sallar la'asar daidai da yadda manzo ya koyar bisa da Allah ya bukata to Allah zai masa sakayya da shigar da shi gidan aljanna bayan gama bincike kan ayyukan bayi kuma ana tafiya aljanna ne bayan an bibiya abin da bayi to aka wani aka zama? duk wani haƙƙi aka tantance aka baiwa mai shi to ƙarshen sakayyar da Allah zai wanda ya tsaye da sallar asuba da sallar la'asar zai kai shi gidan aljanna a dunkula hadisin gaba ɗaya ina sanar da mu ne cewa ba da kulawa ta musamman akan waɗannan salloli guda biyu da tsayuwa da samar da su kamar da aka bukata ina ɗaya daga cikin dalilan da ke sa bawa idace da samun aljanna wanda kuma waro su a bayani a kan su su biyun nan ina mana nuni a kan girman al'amarin sallar asuba da sallar la'asar ba don ana nufin wai kawai ka tsayu da su ba kawai sauran kuma ka yi burar da su a'a ai sallar ka ba da zama karɓaɓɓiyar sallah ga sai ka samar da salloli biyar din nan duka kuma kowannen su farilla ce kowannen su tilas ce kuma ana gaya maka a cikin sallolin farilla waɗanda suke da wata daraja ta musamman ƙari a kan sauran sallar asuba da kuma sallar la'asar daga cikin abin da yake ta fito da haka sarari imam bukhari allah ji kansu da rahama ya rawaci hadisi a sahihin bukhari hadisi mai lamba 554 hadisin na cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا yanzu yace in dai kuna da iko da dama na kada a rinjaye ku a kan sallah kafin hudowa alfijir kabla tsoro ishamsu kai kafin hudowar rana nake son ce in dai kuna da iko da dama na kada a rinjaye ku a kan yin sallah kafin hudowar rana bayan hudowar alfijir da kuma kafin rana ta faɗi lokacin da wato alin ta riga ta karkata ɓangaren shiyar faɗuwa inuwar komai ta yi tsawonsa lokacin la'asar ya fara manzo ce to haka mana ku sake da sallar asuba da ake yin ta bayan hudowa alfijar kafin rana ta fito kada kuma ku yi sake da sallar la'asar da ake yin ta bayan inuwar komai ta tsawonsa kafin rana ta faɗi ku ba waɗannan salloli kulawa ta musamman ƙari akan kulawa da kuke da ita akan sauran salloli Allah da kansa ya ƙarfafa wannan bayani na manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka ce waɗannan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama suna da mana bayani garai game da faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin ku kula ku kiyaye game da abin da ya shafi salloli ku tsayi da haƙoƙinsu da kulawa da al'amarinsu Allah sai ce wasu salatu da da sallar nan ta tsakiya wa qumu lillahi ku tsayu domin Allah kuna masu bauta gare shi masu nutsuwa kuna masu biyayya gare shi masu wato yin abin da kuke masa na biyayya cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ta shi da aka yi hasibu ala salawa ku ba da kulawa ta musamman akan salloli ai duka san shiga ko asuba ta shiga la'asar ta shiga magarba isha a zahar sun shiga sai Allah ya sake waro la'asar ta ce wasu salatul wusta da sallar nan ta tsakiya ta ce sallar la'asar a zahar da asuba suna farkon yin magarba da isha suna cikin dare ita sai ta zama tsakiya ita bata zama cikin yan farkon yini ba ko ba ta cikin yan dare da ake kiran ta salatu wusta Allah ya ce a kula da ita kulawa ta musamman da kun da wannan ayar da hadisan da muka ambato suna tafiya bai daya akan cewar ana umartar dukkan wani musulmi ya tsayu da kulawa da al'amarin sallah in yi haka zai dace da samun aljannar ubangiji subhanahu wataala man sallal bardaini Dakar aljanna wanda ya sallaci salloli biyu da ake yin su a lokacin sanyin yini na farkon wato yini da tahowar karewar yini sallar asuba da sallar la'asar zai shiga aljanna sai aka kawo shi da lafazin dakar aljanna ya ma shiga aljanna to da tabbatar maka da cewar fa inda ya tsaye da abin da aka faɗa to Allah ko baya saba alƙawari shi yau manzon sa wahayi ya sanar da cewa wanda ya haka aljanna ta tabbata gare shi wannan hadisi na dauke da fa'idodi, ina dauke da fikihu da yake koyar da mu kamar haka da farko yana mana bayanin falalar ba da kulawa da mai da hankali game da al'amarin sallar asuba da kuma sallar lasa ba su kulawa ta musamman ƙari akan kulawar da ake baiwa sauran salloli wani hadisi na sanar da mu abu ne mai falala da matsayi a gurin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sannan hadisi na sanar da mu cewa aljanna Allah ya tanade ta ya tattale ta don bayan da suke ba da kulawa ta musamman game da salloli kamar da ya faɗa cikin suratul ma'ari aya ta 34 zuwa aya ta 35 Allah subhanahu ta'ala yake cewa wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukram Allah yake cewa bayan da suke cancanta matsayi da daraja da kima waɗanda suke nagartattu a gurinsa su ne wanda suke ba da kulawa game da al'amarin salloli sannan kuma sakayya da zai musu sai ce ula'ika ire-iren waɗannan fi jannatin suna cikin aljannatan ubangiji mukramun suna ababen martabawa da darajantawa za su fuskanci ni'imomi da jin daɗi da walwala da Allah ya tare da don wanda suka yi sallah suka kula da suka tsare sallolinsu a ranar alkiyama za su dace da wani Allah ya samu cikinsu wannan shine bayanin hadisin farko hadisi na biyu sahabi dai shine dai abdullahi ibn qais bin salim wanda yake masa alkunya da abu musa al-ash'ari mun ce ya shahara da wannan alkunya ta gogaggen makarantun alkur'ani marawacin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam jagora daga cikin jagororin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba alƙali malami Allah ya ji kansa rama ya gafarta masa ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah tira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce Iza mari abdu aw safara idan bawa yi rashin lafiya ko kuma ya yi tafiya ba lahu mithlu ma kana amalu muqiman sahiha za a rubuta masa kwatankwacin abin da ya kasance yana aikatawa a sanda yake mazaunin gari ba matafi ba da sanda yake mai lafiya ba mara lafiya ba rawahu bukari bukari rawace shi a wata wayar, manzo ya buɗi wannan hadisi ne da cewa idan kana al'abdu idan bawa ya kasance ya amalu amalan salihah yana aikata wani aiki na gari karatun ƙur'ani ne sallar nafila ce ibadar azumi ce sadaka ce da dukiya da sauran ayyukan alkhairi da musulunci tabbatar ya to wanda ya kasance na aikata irin wannan aiki na gari fa shagalahu an zalika maradun sai rashin lafiya ta shagaltar da shi daga yi ya yi wannan abin da ya saba yi bai da lafiya na ya tashi ya sallar daren da yake ba shi da lafiya na ya azumin litinin da alamun da yake yi ba shi da lafiya ballantana ya izu biyar shidan da yake yi a rana na Alƙur'ani. rashin lafiya ta sa ba zai iya yi ba zama ma ya gagare shi kullum yana kwanci sai juyi yake da ya fara zaman ma maganar ma baya iya jurewa an masa sannu ma da ƙyar ike amsawa to na magana ne buɗe murya yi karatu alƙur'ani to sai waɗannan abubuwan suka gagara samuwa a gurin sakamakon allah ya jarrabe shi da ciwo wanda yake ba shi damar ya yi wannan ibadin ya riƙe damar ta wani lokaci to wanda ya samu kansa haka to shine manzo yake cewa za a rubuta masa kwatankwacin abin da ya saba yi sanda yake da lafiya duk da yanzu bai da lafiya bai yi abin ba haka kuma idan tafiya ce ta faru da shi tafiyar ta sa ai azumin farilla ma an ce kana matafi an ɗauke maka ka ci ka sha kara ma a wasu kwanaki sai ga tun da wannan nafila ne ba na farilla ba ai bari ya aji ko sannan ya saba ina zaman yin karatunsa na alkur'ani da yake yi wani adadi to yau ya yi ni ina cikin mota motar nan wasu na hirarsu wasu na zantukansu ba zai iya bujiro da karatun alkur'ani cikin jama'a ana surutu ba ya zama lallai a shiru ba za a ciki aka ban allah za ka zo kana mu gudanar da maganganunmu da wasu abubuwa da muke kasar karatun alkur'ani ko shi ma yana gudun kuma ce yi wani kuma ce shi fa ba zai shigo bai ga dalilin zai sa a ce a hana shi wani abu an shigo mota in kowa ce zai karanta alqur'ani to me za ta tauna na abin da ake tattauna ko kuma me za a aiwatar na abin da ake aiwatar ko wannan yasa sai ba kai ba ko kama hanya zuwa Legas ba ku ka sauka ba sai da aka fare aka kare yini tun daga farkon sa har karshe to wannan abin da ka saba na karatu duk da ba yi ba sakamakon uzurin tafiya ko sakamakon halayyar rashin lafiya da aka samu kai a ciki to da za a fasa rubuta abin da ake rubuta maka na lada da sakayya za a ce a rubuta masa ladan izu shidansa da ike ko rubuta masa na fulata da ya saba ta azumi kan ku fasa rubuta masa abin da ya saba yi na aiki kaza na alkhairi a irin wannan lokaci na sallar dare ko kamar haka ko sallar walhad da yake ko masa duk da ba sannan malamai suke cewa wannan ruwaya in ka goya ta da ruwaya da ta gabata sai take sanar da mu cewa da manzo yake cewa idza marida al idan bawa ya rashin lafiya aw safara ko yayi tafiya kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha na arbuta masa kwatankwacin abin da ya kasance na aikatawa sanda yake da lafiya kuma yake mazauni a lafazin da muka kawo ruwaya ta biyu tun farko aka yi bayani bawon dama ya kasance na aikata aikin kirki wani abin la'akari a shari'a na uzuri kamar tafiya ko rashin lafiya ya hana shi amma a lafazin hadisin da muke bayani a kansa wanda muka karanto a cikin wannan littafi na riyadu salihin sai ka je ƙarshe za ka fahimci abinda farkon wannan ruwa ruwaya take faɗa ko da aka ce za a rubuta masa kwatankwacin abinda ya kasance yana aikatawa sanda yake zaune a gari kuma yake da lafiya ko ashe wanda yake lafiya lau kuma yake zaune a gari ike kwaɗayi ike ƙoƙari ike jajircewar yin ayyukan alkhairi da suka haɗa da su sallah su azumi su sadaka su karatu alƙur'ani da makamantan waɗannan shi ake magana in rashin lafiya ta zo ta ratsa ko tafiya ta zo ta gitta sai zama bai iya yin wannan abin da ya saba yi na aikin alkhairi ba to ba za a fasa rubuta masa ladan abin da ke ba ana nufin ka saba ka shanta ke sallah kake lafiya ka kalau kana a gari baka tafiya ba baka azumin nafila baka sallolin nafila baka damu da kai karatun qur'anin ba baka damu da kai sadaka ba da abubuwa makamanta wannan ko da ka kwanta rashin lafiya sai ce to ku tarbuta musu ladan wanda suke yin sallah ta nafila ba ku tarbuta musu ladan wanda suke azumin a ba haka ake yi ai an fahimci bayani a'a sanda kake da lafiya kana moran lafiya ka da yin abin da Allah yake so iyadda da shi sanda kake zaune a gari kana amfani da zaman garinka ka yi abubuwan da allah yake so a yi na biyayya gare shi to da ka samu kanka tafiya ta same ka ka samu kanka rashin lafiya ya cin maka to za a ci gaba da rubuta maka sakayyar abin da kake sanda kake da lafiya shine abin da hadisi yake sanar da mu na saƙo allah mun gode maka saboda haka hadisin yana nufin cewa bawan da ya zama yana daga cikin al'adar halayyarsa ce ta'adarsa ce ɗabi'arsa ce ya bauta wa Allah da ayyuka na gari ya zama wato yana amfana lafiyarsa da aiwatar da abin da Allah yake so to iya rashin lafiya rashin lafiyar ta bashi yanayi da bai da ikon da zai iya yin abin da ya saba yana aikin alkhairi to za a rubuta masa cikakken ladan da ya sa bai san sanda yake da lafiya duk da yanzu bai da lafiya bai kuma yi aikin ba dalika fadlullahi yutihi man yasha ashe ko da ake jarraba mara lafiya zai ga ce to gashi wasu na ta tafiya suna abin da muka saba muke da muna lafiya yanzu gashi ba mai to wannan ai zai sa shi ji kamar wani take ƙarin jin ba daɗi ƙari akan ciwon da yake ciki za ce a ah, kai kana da wata gara da za a yi maka ai an san ba kai ka kanka ciwo ba an san da lafiya lokacin za ka yi to ana la'akari da wannan abin dan yanzu ba ka da lafiya ba za a ce a watsar da damuwa ka da al'amarin ba a mu'amalance ka mu'amalar wanda ba ya yi ba a'a kai kana da falala za a baka zara ta abin da ka sa bai na alkhairi malamai suka ba da misali suka ce kamar mutumin ma da ya saba kuma a ma zaman gari a sallar da ake ta jama'a zai je yi sallarsa a masallaci duk sanda aka kira sallah zai tafi a je a yi a jam'i to kuma hadisi ya zo na manzo sallallahu alaihi wa sallama cewar sallar da mutum ya yi ta cikin jam'i ta fifici sallar da ishi kadai da daraja 27 ko ta sai ka samu kanka kayi ni a tafiya kun kama hanyar zuwa lagos a kun tafi maraɗi a kun tafi togo tafiya dai ta nisa ta yi tsawon da abin da ka saba yi na kaje masallaci a yi sallah da kai cikin jam'i yanzu kana mota yanzu kun isa gari za ku isa gari kaza kun fita da gari kaza maganan ma da ake yi ku dama matafiya ne bai zama lallai sai kun je kun bi jama'a gari iko iko din ma da kuka tafiyar wancan gidowa ne kai ne Muhammad a ciki wancan kuma bola ne kasunan dai kai ne ma mai sallar a ciki wani lokaci irin tafiyar da ake tamu ko to saboda haka baka sami yin sallah a cikin jam'i ba to za a rubuta maka wannan lada ko daraja ashirin da bakwai da ka saba samu sanda kake gari kana yin jam'i duk da ka yi ta kana mata fi kai kai kadai to ba za a fasa ba ka darajar da ka saba samu bata jam'i saboda an san tafiya ce ta saba ka je an yi jam'i nan da kai da a gari kake bai wuce ka jam'i to haka wanda tafiya wanda wato rashin lafiya ta sa shi yana magar ba tafiya yi ba ya ji kiran sallar ya ji ikama har karatun sallar ma yana amma ba zai iya tashi ya tafi ba ba zai iya zuwa masallacin shiga jam'in da shi ba sai dai shi kadai sai ya ji jikin ya ɗan masa dama-dama sai to bari ya tashi ko daga zaune to ladan da aka saba bashi na ina zuwa ina jam'i ba za a fasa bashi ba duk da rashin lafiyar wannan zai sa mara lafiya irkarin cewar to lallai tunda Allah subhanahu wata'ala ya ɗauka wa kansa alkawarin ba zai fasa baiwa wanda yake aikin alkhairin da ya saba ina mai lafiya ina a gari ba da rashin lafiya ta same shi wani abu da zai faranta wa bawa rai isassauta masa ciwon da yake ciki sannan kuma gashi yana rashin lafiya kuma hadisi ya zace duk wanda aka jarrabe shi da wata cuta ko daidai da tasa kaya to za a rage masa ko a shafe masa wani laifi daga cikin laifuffukansa kuma za a ɗauka darajar kaga sai zama dole ba a fatan ciwo su don an ɗora maka baka sani ba za ka daure ko ba za ka daure ba za ka haƙuri ko ba za ka haƙuri ba to da mai ciwo sai ce ai gara haka tunda ladansa da ya saba samu bai fasa samu ba sannan kuma ga ɗaukaka matsayi ga kuma share masa laifi ko to kaga musulmi yana tuna irin wannan to duk halin da yake ciki na ciwo zai rika jin sassauci da sauƙin abin da yake ciki ba kamar wanda yake arne ba rika jin cewar da yanzu yana da kuɗi kaza a fitar da suke yi kasuwanci kullum yanzu yau bai buɗe shago ba sai dai ƙara sake samun baƙin ciki akan baƙin cikin da yake ciki kuma shi bai da wannan garaɓasa da Allah yake bai wanda ya aikin alkhairi tun dama ba shi aikin alkhairi ke ba ma bai yi imanin da in yi aikin alkhairi za a karɓa ba to wannan yake nuna martaba da matsayi da daraja ta ba wanda ya tsayi da abin da Allah yake so a lokacin da Allah ya ba shi lafiya da lokaci da dama to idan ya samu kansa a cikin halin uzuri karɓaɓɓe a shari'a Allah yana la'akari da wannan uzurin kuma ya bashi ladan da ya saba bashi ibn battal Allah ya ji kansa da rama cikin manya-manyan malamai yake cewa wannan duk gaba ɗaya bayanan da manzo sallallahu alaihi wasallama yake mana a wannan hadisi bayani ne kan abin da ya shafi ibadun nafila da neman lada ka saba kana sallar wuturi da daddare kana yin sallar walaha lokacin hantsi kana yin sallolin sunanin rawatib da ake kafin sallolin farilla ko bayan sallolin farilla ka saba kana zaman karatun alkur'ani kana zama a masallaci bayan idan da sallar asuba ka ki tashi kana ta ambatan Allah har sai rana ta fito ta daga ka raka biyu ka tafi don ka sami ladan da annabi ce wanda ya haka kamar wanda ya umara da hajji cikakku cikakku cikakku to kana yi sai tafiya ta sa ba ba ko rashin lafiya ta sa ba ba to ba za a fasa baka abin da ake baka na kayi umara da hajji cikakke ba shi to irin wannan ana magana na kan abubuwan da suke na ibadun nafila azumi da kasa bai litin da alhamis to wannan na ake magana yace domin sallah in ta tilas dole ce ai ba ta a dan baka da lafiya ba ta a dan kayi tafiya a kana matafiyin sai kayi sallah sai dai a ce ta koma raka'a biyu mai hudu amma sai kayi ta ko a kana baka da lafiya in dai kana da hankalin zaka hankalci me kake ciki to ko da nuni sai kayi da ka nan ka tsaya kayi karatu ka dan sun koyar da kanka a matsayin kai ruku ka dago ka dago ka sake sun koyar da kanka fiye da yadda ka sun koyar da kai ruku a matsayin ka da haka har za ka yi sallah to ashe ba ta saraya ba yin ta ne ba a yi ba ko sai dai a ce kayi ta mara lafiya to saboda haka ana maganar wanda ya saba yin wasu ibadu na nafilin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala in wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a ya same shi na tafiya ko na rashin lafiya ubangiji subhanahu wata'ala zai shi abin da sa bashi shi lafiya to kuma ko da aka ce wanda i saba ina ibada a lokacin da yake da lafiya na neman kusanci da kuma wato lada gurin ubangiji uzurin tafiya ko rashin lafiya ya faru da shi za a cigaba gaba da bashi ladansa da sakayyar yadda ake bashi malam muhammad bin salih al-uthaymin allah ya ji kansa da rahama yake cewa wannan hadisi faɗakar da mu yake akan cewa abin da ya kamaci mutumin da yake da hankali to muddin yana cikin halin lafiya da dama ta lokaci to ya kwaɗayin aikata aikin alkhairi ya tsayi da yin aiki na gari har idan ya samu kansa wani hali na gajiyawa ya same shi sakamakon ciwo ko tafiya to ba zai rasa abin da ya saba samu na lada da sakayya daga wajen Allah to wannan shine abin da hadisi yake faɗakar da mu da an karar da mu cewar mu ribaci lokacin mu sanda da muke da shi mu ribaci lafiyar mu sanda da muke da ita to idan halin rashin lafiya ya samu idan karancin dama da lokacin za ka yin abin kirkin da kake samu kake yi ya faru da kai to ba za ka rasa abin da ka saba samu na sakayya da lada ba kuma manzo ya bayani akan uzuri biyu na rashin lafiya da tafiya ko to ba su kenan ba an ambato wannan ne a matsayin an karawa ba su ne kadai uzuri karɓaɓɓe a shari'a da shari'a take karɓa ba a ko su uzuran daban ban da wannan wani za ka tarar jiya yake ta mahaifinsa da bai da lafiya ba shi ne bai da lafiya to amma jiya ta sa ba a so a tashi da kusa da mara lafiya daga lokaci zuwa lokaci na bukata a sa masa oxygen ko cito kai ka ga mahaifinka kai fi kamata ka zama a gurin nan kada ka tashi sai da wani ka kowace gaba zai iya bukatar a kara ma oxygen din in ba a kara ba da matsala a'a kaga mun sa masa ruwa duk inda ya kare akwai buƙatar a sanar za kuma a mai da sa masa jini ba a so aikin ya samu tasgaro ko sai zama to lokacin da kake sanar wala haka in ka ce za ka ka ba ya juya ki tsinke ko ya fincike wani abin da aka samu sai aka ga an dawo baya sai zama ba yadda ka iya kai ba mara lafiya bane ba matafi bane mai jiya to abin da aka saba baka ba za a fasa baka an fahimci wannan sannan wani za ka tara a'a ya saba ina yin sallarsa ta dare zai tashi a wato kashi na uku na ƙarshe na dare da ya fi falala aka fi so a yi nafula a kusanci Allah saboda ya dace da Allah ya karɓi wato ainihin addu'o'insa ya amsa masa bukatunsa ya datar da shi da samun gafararsa yana yi yau da ya kwanta ya sa duk abin da yake sa wani alam amma wani ta ƙaru alam inda bai san ana yi har ta ƙare ko don za ka wani baccin sai kamar ka mutu kai kan ka farka sai kamar yanzu ka kwanta dole dole ya fi minti talatin amma ka share awa bakwai kama baka san kayan haka ba ko saboda ka ci wani abu da ke sa baccin ya nauyi ko saboda ka gajiyar da kanka a yinin ko wani dalili daga cikin da ba yadda Allah bai iya ba to sai bacci ya sa baka iya tashi kayi wannan sallar da ka saba ya tadara ba farkawa da zaka saka jana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha ah, ha an fara iqama to ka ci sa'a ba ka samu raka daya ta sallar asuba amma duk abin da aka cikin dare baka sani ba to kakka bakin ciki kakka samu damu wanda ya tsora maka bacci dama ba kake sakalawa kanka ba shi dama shine bambanta da mu la ta'khudhu sinatun wala nawm amma mu yana daga cikin mu ma kai bacci in ka rasa bacci wacce ake da Allah ta da addu'a wani kwana bakwai bai samu bacci ko ido ya tulu tulu ya yi ja ta da addu'a to sai ka samu kai baccin nauyi baccin ya nauyi da habba ka samu kai wannan ibada Allah zai baka abin da ya saba sai ke jarrabe ka kasancewar ba kai din baka da iko da kanka baka isa ba akwai mai juya al'amarin ka gashi ya sa ma bacci abin da kake so kai ka saba yi baka iya yi ba ba da haka ka so ba ko to sai a ka lada sulaka wannan yana sanar da mu cewa ba wa yi kokari iribaci lokacinsa iribaci lafiyarsa ya yi abin da Allah yake so ya zama nagartacce idan wani abu da ya fi karfin ikon sai zo ya ratsa daga ubangiji uzuri karɓaɓɓe abin la'akari a shari'a to ba za a fasa bashi abin da ake bashi na sakayya da ladan ba fikihun wannan hadisi da fa'idarsa hadisin ina sanar da mu yalwa ta jin kan Allah da tausasa wasta ga bayansa in ba da yake jin kanmu ba yake tausasa mana ba ya ce in kai kaza zai baka kaza in kai kaza za ka samu kaza sai ba kai ba saboda ya dora ma ciwo kuma ya isa da kai dama kai kayansa ne to kuma duk da ya sa maka ciwo to kuma sai baka ladan da kake samu sannan kake da lafiya in ba mai lauran hama ba wai zai wani ko ka duba abu ma'aikacin da ya saba yana aiki an ɗauke shi a kamfani ci to kai ko kamfani fa yanzu ina jiya babana to ga mu kuma aikin da kake mana tsaya fa zai za mu ɗan yi da wani kafin ka dawo sai ka karba ka ci gaba amma wannan magana a baka kuɗi ba bai taso to dama muna ɗan baka kuɗi daga aikin da kuke ba haka aikin wani gurin to Allah ba haka yake in dai kana yi to zaka ci gaba da samun bonus daga rabasa da lada na abin da kake wanda yake nuna yalwa ta rahama da jin kan ubangiji ga bayansa sannan hadisi yana tabbatar mana cewa a shari'ar addinin musulunci akwai uzurai ababen la'akari akwai hanzari ababen la'akari da su haka ce kai baka karɓar hanzari ko kai baka san da wannan ba shi ya kwanta rashin lafiya kun saba kana moras kai waya idan ga wayar da kyar ce ina kwanci ka ji ka ji kaza kai baka je ka duba shi kuma makana magana kai fa ya maka ya fa kwaran maka da wasu abubuwa da kuka saba yau da kullum to ba sai da lafiya za a yi ba shi sansa ya zauna da ba lafiya shi ya fi so kullum ya zama da lafiya haka shi ma ya fi so ko amma sai ake sanar da shi cewa shi fa bawa ne bai isa da kansa ba kamar yadda kai da kake ta hankoran ya zo maka aikin kama ya iya aikin sai za ka ɗauka kai kasuwa a sama rashin lafiya kana kallo shi an yi ba za ka kai ba ko ba yadda bai iya ba saboda haka ana so a rayuwar da za mu gudanar idan ubangijin da ya halicce mu ina la'akari da wasu abubuwa na uzuri a tsakanin bayan to ina ga kai bawa da bawa kasancewar akwai irin wannan a shari'a kuma karka la'akari da su wani shine mutuntaka da sanin ya kamata halin rashin lafiya abin la'akari ne halin yarinta da ƙuruciya abin la'akari ne rauni na jama'a abin la'akari ne ko to abubuwa makamantar waɗannan ka tattaro su ka zama kana kallon su a mu'amala ka da al'umma sai ka zama abin kaddarawa abin martabawa ce a kaiwa da ya san ya san me yake kaga da abu kaza din ya faru da ni ya zo ya duba ni ya kawo dan wannan abu kuma akai akai ya taba na awaya ya jiki dai Allah ya ƙara lafiya ana sa ka fara ga addu'o'i ga kaza ka kai wannan ko ba albashi an nema aiki ko amma ya kike da kike komai naka ga ko lallai sanda shi ma ya samu dama a kanka to kuma za ka ji ba daɗi Allah ya samu daji. sannan wannan hadisin ina sanar da mu cewa har kullum ana so mutum ya zama mai tabbatar da abin da aka masa na kyautatawa kada ya zama mai mantuwa da butulci a kan da yake ubangiji ba butulu ba ne mai yabawa ne wa kana shakiran alima mai yabawa ne kan abin da kai masa da kake da lafiya kake a gari ka bauta masa kai abin da yake so da ka samu kanka a halin rashin lafiya ko ba ka gari ka yi tafiya sai ce ba za a fasa baka abin da ake baka za ka ci gajiyar ladan da ka samu samu kaga wannan kaddara abin da ake na kyautatawa don wani yanayi ya sa ba a yi ba da za a manta da wannan kyautatawa to kai ma haka ake so a mu'amalarka da bayi dan uwanka ya maka ɗinkin sallah ya tsaya kan harkar aurenka kaza ya taso an yi da shi yanzu kuma sai wani abu ya bujiro sai ce a yi haƙuri ka ga wasu abubuwa sun sha gaba na wannan karan sai dai a ci gaba da addu'a amma muna nan muna tare ba zan samu zuwa ba sai ka je kana kamar wane abin ya taso ce wai ba zai je ba ko ba haka muke ba a to kuma ina abubuwan alkhairin da ya maka birjin da suka mafi wannan dan bai wannan ba sai me a to ai wani ai babu komai wallahi ai mu mun san kana yi ai kai kam me iya tsaya mana komai ne dan wannan baka ba komai ba a to ana so ka zama haka ah, to me yake sa muke zaune da matan mu in a ce kullum sai ta maka mai kyau kullum ba za ka zuba daidai ba ko ɗe ko ɗa to ai ba mala'ika ba ce ba ta cikin layi asudar lama a marahu ko sai a cikin kullum na adama khasba duk dan adam mai kuskure ne ato in ta maka abin kirki ɗaya biyu uku hudu biyar shida an tafi goma to don wani rashin kirki ya zuwa ratsa guda ɗaya to bai kamata ka lalata da goma can da guda ɗayan nan a ka zama mai ƙaddara kyautatawa mai yaba abin kirki in wani abu na rashin dama ko kuma wani yanayi na uzuri ya faru ka karɓa ka yi aiki da shi to nake na mana ubangiji subhanahu wata'ala mai kaddara kyautatawa bayin me ya ba ne kan abin kirkin da suke don su samu kansu a yanayin da ba su iya ba to ba zai fasa ba su lada da sakayya akan abin da suka yi masa to ni ma dai za ku ji murya ba irin yadda muka saba ba a rike take gam sai fatan Allah ya saka fara ne shine abin da ya sauka na karatun mu ne abin da muka yi daidai Allah ya ba mu ladan sa kuskure Allah ya yi kamar da ya tabbata a hadisi muddin bawa yana zaune akwai hadisi da ke cewa muddin kana zaune a masallaci ka yi wata sallah kana jiran wata kamar kana mai sallah ne mala'iku na maka addu'a allah ka ji kansa ka gafarta masa muddin dai baka fice daga masallacin ka tafi ba muddin dai alaularka ba ta warware ba akwai lafazin hadisin da ya zo da wani sai ta toga magana kuma cewa idan ka idar da sallar asuba shi kuma hadisi yana magana in ka idar da sallar asuba bayan an idar ka zauna kake ta ambatan Allah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah salo salo na ambatan Allah har rana ta fito ta dan daga hantsi ya fara kenan babu wani jajaja na sallar ta fara fitowa a tare da ita sai ka tashi kai sallah raka'a biyu manzo ya ce za ka samu sakayya da ladan hajji cikakkiya da umara cikakkiya to shi ma mai wannan da aka faɗi haka kamar mai wancan ne da aka ce yana zaune ina jiran sallah zuwa wata sallar an yi masa addu'a ina samun sakayya kamar ta mai yin sallah ga mala'iku ne masa addu'a muddin dai alwalarsa ba ta warware ba muddin bai fita daga masallacin ba to wanda kuma yake wannan zaman jiran rana ta fito i wannan sallar raka'a biyu ya ka gaba magana ba ce ta jiran sallar farilla zuwa wata sallar farilla ko da an san tsakanin asuba zuwa azahar ai nesa ne ba kusa ba a sannan ma ake tafiya neman abin da za a ci ko to a shi ba magana ba ce ta jiran wata sallah zuwa wata sallah in ma za a samu jiran wata sallah zuwa wata sallah an bai wuce jiran ya gama sallah asuba kuma zai yi ta nafilar da yake yi ba ta idan rana ta fito din sai dai anan shigo to shin shi ma idan Allah ta warware amma yana zaune a gurin da yake zaune yana ta ambatan Allah sai da lokacin da zai yi wannan nafilar ifa ta je alwala ya zo ya nafilar zai samu abin da aka ce zai samu na cikakkiyar umara da hajji eh zai samu da izinin Allah a'a ta warware din tun a san da ta warware ya fita ya je yi wannan fita ya yi ya da ya ci gaba da ambatan Allah ba zai lalata masa da ai dai ya tsare kansa din a masallaci ko ya ke tafiya wasu abubuwan da sauran jama'a suka tafi suke yi shi ya fifita ci gaba da ambatan Allah har lo wannan lokacin e eh, ita shi wannan nafila zai dace da samun abin da ake bukata insha Allah Allah ya samu dace na mara lafiya ta tsufa ma zai iya shiga cikin hanzarin da za a ci gaba da baka ladan da ka saba yin abin da kake da lafiya da karfinka me zai hana ya shiga to da lokacin da kake da gane karfinka kana iya yin sallar dare kana iya azumin laifin da alhamis yanzu tsofa ya sa ka kai tsohon da ma kana cikin gidan ka ce a tashi a tafi gida a ce a ah, ja a gida ake ta a'a ko kuwa za ku ce a gida ake an ɗauke ka an zagayo gari an da ci ta ko kufa ka zo mai wannan ina magana ka ce sallar daren da ya saba ita shi ko kuma ma lafiyar ga tsufan tsufan ya sa jikin ya yi raunin da ma ba zai iya tsayawa iya wani wani abubuwa ina yi birkicewa yake rikici ku magana da shi yanzu an lima shi da kai ya kaza ka to alhaji ba da kai muka magana ce yaushe kai da ni ya musa maka ko kaga wanda yake wannan ai ba kuma ka samu a tare da shi to tun da ubangiji imori lafiyarsa da damarsa to shi kuma mai yabawa ne da abin da bawa yanzu da ya samu kansa rauni ya sa ba zai iya ba wannan raunin abin da aka aba shi ya raka yawo kansa sai tsufa ba ko yau da gobe da aka jarrabe shi da ita har ya kai lokacin da ba zai iya yin abin da yake to shi ma kamar mara lafiya ne ai tsufa ma rashin lafiya ce shi sa manzo da ya magana rashin lafiya ce, babu wani ciwo da Allah yake jarraba bayi da shi face ina da warakar da isaukar game da wannan ciwon sai ce sai dai tsufa kaga shi ma tsira kirga shi a cikin rashin lafiya Tun tunda yace sai dai tsoba ma'ana shine kawai cutar da ka sami kanka a ciki sai dai kakura a tafi a haka ba a dawowa da ba wani kwararren likita zai baka kaza saurayi ga dagau babu ومن نعمره ننكسه في afala ya kilo Allah ce duk wanda muka bashi tsawon kwanaki muka bashi yawancin shekaru za mu raga ragar halittarsa za mu yin baya da shi zai yi expire sai abinci ya ƙi narkewa ya sha lemon ya haɗa da zuma an ci ganyen amma cikin ya gurɓata abubuwan da suke narkarwa ne sun gaji sun kai lokacin da ba su iya naƙa wani abu kuma sun tura wani abu da su naƙa bayan kafa ta riƙe ko Allah da ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu